Rikicin duniya da jarfa. wani abinci a gidan nan ne wai. Ina fa wani abinci ba komai a gidan nan. To wai me yasa ke ba biki komai ba nan ba abin da nace. In taho da sauri sauri na nayi tunanin kin wani abu. Ah, ai ko ba. Sauri a gidan nan. Barin aika to sai mun indomi dai cike na zan nan. Gara dai ya kuma ki. Bara ci ba nan ne zai hana ni ba zan ci ba? Ke kuwa ci kai. Kawo kuɗi to sai mu haɗa mu sai ba ki tashi ki gashi nan na a dai sai a nemi mafita muna ba mu nemi mafita ya ah, assalamu alaikum assalamu alaikum kwana biyu ina ka shiga haka hmm, gani yau dai me aka kawo mana to hmm, ke ne bari kin san nono ya yi karanci bana shekarar nan ya zo da wani wuji-wuji da gora dan ujile eh, ƙaran madarar kuka ne mana ke da kike jin yunwa sai ki sha ulsa ki ta tashi amma ni na yi wai na wani karan madarar kuka amma da kike magana ulsa a iskan nan isha ai sai in tashi da mara a to ni ne a waka zami da ku ai da waka da dama ni ka kun gani barin tashin jayya wallahi zo in yi sallah me ya faru me ya faru to ni daga wannan shiriri ta naka ne ba ka karewa dan Allah dai na mun irin wannan zancen fase fasan ai ni buri na da kika gannin nan kun san ni ba na so in ga mata suna zaune ba sa wani aikin zunubi sai in ji jinin jiki na yana wani sa sa numfashi na yana irin shiɗe shiɗewan wannan. zuciya ta sai ta kumbura kamar da ta ce Ai ya fi so ga mata suna zub da ruwa ruwa yana zub da ruwa. Kun ga ko har yanzu da Dan kwaye kwayen nan ma ba kwa watsawa. Dan su ba da yin nan ma kun ce sa. ran nan da na gwada shi ne na dauka ba har ka da ba. Kuma zan yanzu sai da shaye shaye. in ya zo miki ki nuna ke ma yar hau ce in ya hau 3G ki hau 4G kin ga dan Allah ku tashi mu je sama mu kasa dai ai ya dan fi mu jan ku aka mu mu je gaba Allah A'a to ya A'a to Ba mu dai Allah. Yo ai yanzu ne na ji na jinin jikina ya dawo daidai. Yau sheda ku zauna saboda girman Allah ba ku aikin zunubi. Ai idan ba ku je kun cika mana wuta ba ina zuwa an ce ta ce sai mu wuce aljanna. To na ita kuma.